manufarku ta uku shine da kuke cewa fulani na kiran hausawa kaɗo ita kuma kalimar kaɗo tana nufin kafiri wannan manufar taku da kuke yadawa a cikin wannan kafafe yada labaranku da muka ambata wannan ba shakka ya nuna jahilai ne kuma ba shakka ya nuna ku ne ya nuna kuma ba shakka ku wato ba ku san inda kuka fito ba ba ku san inda za ku je ba wannan kalima ta kado ba shakka ba fulatini haka yake kiran bahaushe kado kuma bahaushe baya da wani suna a fulatance in ba kado ba kuma wannan kalimar ta kado cewa tana nufin kafiri wannan shine babbar ƙaryar da kuka yi da kuma jahilcin da kuka nuna muna kalimar kado ko azama ba ta da alakar kafiri ba kafiri take nufi ba kuma kalimar kado ba fulatanci ne ba kalimar kado bahaushiyar kalima ce ba ko alama ba ta da alaƙa da fulatanci amma bafulatani na ce ma bahaushe kaɗu wannan shine sunansa idan da kafiri yake so ya ce masa sai ce masa kefero wannan shine kafiri idan guda ne idan suna da yawa ce heferbe kaga suna da yawa kenan amma kaɗo wannan kabila ce ɗaya kenan haɗe wannan kabila kenan jam'i kenan saboda ka rashin sanin yare ko rashin sanin kalima shi zai sa ku je kuna ta'addanci kuna yada ta'addanci cikin al'umma kalimar kaɗu ko alama ba ta da alaka da cewa kafirci ne ba kafirci ne suna ne na kabila yadda ka san kuna ce ma fulani fulani wannan suna ne wanda bahaushe ke ce ma ba ba bafulatini jam'i ce musu fulani to haka shi kuma bahaushe sunansa a fulatanci kaɗu a kuma jam'i haɗe babu walakanci cikin wannan sunan babu kuma zagi cikin wannan sunan ballinta ma a kai ci cewa wai kafirci ne ba haka ke ba kuma tarihi wannan kalimar tarihi wannan kalima ya kamata mu karance mu kusan tarihinta don kusan cewa kalimar asalinta ma ba ko fulatanci ne ba fulani alhamdulillah dukkan abin da Allah ke muna yayi muna muna godiya ga Allah fulani tun tashin su tun tun abin nan a kasar nan da kasashen Afrika da Allah ya yaɗa wannan fulani a cikin su an san su mutane ne waɗanda ke tafiya da arziki suna tafiya da shabnusu suna tafiya da dabbobinsu suna kiyon dabbobinsu an san su da wannan arzikin kuma kasancewarsu suna da arziki to ya kai ga cewa ba sa wa kansu aiki sai dai su samu wasu kabilun da suke rayuwa tare su su yi musu hidima su ba sa aikin wahala duk wani aiki na wahala ba sa yi sai dai a yi musu yanzu misali kaga kira bahulatani baya kira ga addanan bahulatin yana ratayawa a jikinsa baya kiran addan nan wannan kuben da yake sawa ciki dukanci kenan baya yi sai dai wata kabila ta yi inda hausawa su yi masa in ba inda hausawa ce ba kabila da ke wannan gurin su za su yi mai wannan abun ya sa kuɗi ne ya saya saboda shi mai kuɗi ne to asalin wannan kalimar bahaushe ne ke zuwa wajen fulani domin samun abun sawa a baka wanda wannan shine asalin kalimar kuma shi na ko duk wanda ya tashi a can baya haka ya iske fulani hausawa na zuwa wajen su yanzu idan ka je sharo ake yi wanda fulani al'ada su ne yin sharo idan aka je wajen sharon baka ganin ba fulatani ya zama ma ba yana wa fulani busa suna zuwa suna wannan sharon a ba haushe ke zuwa yi musu shi ke musu mabanci su zo su bashi kuɗi yi musu shi yasa da wahala in ba daga baya bayan nan ba kama samu waka ta fulatanci dukkan waƙoƙin da ake da hausa ake saboda su ba sa sai dai a yi musu haka idan ka dawo abin da ya shafi watan kira yi musu ake yi jima yi musu ake yi abin da ya shafi fawa sai dai su sai da dabba bahaushe ya je ya saya ya je ya gyara naman ya zo ya sai musu su ba da kuɗi su je su sau kai ka sai dabba a hannunsa sannan ya bi ka can shi kuma sai ya so ya kawo saboda ka sai ya zama barunge yaro ne ga fulani ba shi kuma makeri haka dukkan sauran nan sana'o'in da ake musu yara ne ko tufafin da suke sawa a jikinsu sai dai a saka su siya saboda su ba za su yi aikin ba sai dai a yi musu saboda su yi nan to shi yasa bahaushe yana zuwa gidan fulani idan ya je gidan fulani sai ce jefo mi abu kaza asalinsa sai ce kaɗo mini kaɗo mini kaza shi kuma fulatini saboda izzatun nafs idan zai baka jeho ma yake yi to shi ko ya saba haushi ya saba jefa ma yake ya dauka to sai je ce ka do mini sai bauda tuni ya kada masa sai ya dauka ya tabi, shi ya zo eh, wato roko ne ya zo gidan fulani sai su bashi to daga sai ya zo ya ka do mini sai a kada masa ya dauka to daga nan kalimar kaɗo sai ta biyo bahaushe yake ce ba ta da alaka da fulatanci ba za ka taɓa samun kafun ba'un eh, a cikin yaren fulatanci ba jeruri guda haka kaɗo ko kaɗi ko ka ba ka samu ne amma a hausa gashi kaɗo kaga kaɗo mini sannan akwai kaɗi akwai kuɗi akwai kuɗa da sauransu kaga duka wannan hausa ke amma a fulatanci ba za ka same su ba amma za ka samu abin da ya adda alaka da haka kaɗan kamar a ce koyidul wannan fulatanci ne koyidul mahulki kenan akwai shi amma ba wai sai da ya'un ta shiga tsakiya sannan wancan ya fito sannan kuma wancan ya zo da kwai ɗul to kaga wannan ana akan sami shi haka so kalimar dai a takaice abin da muke son mu fahimta anan kalima ce ta Hausa kaɗo ba kalima ce ta fulatanci ba saboda ka kaɗo ba yana nufin kahiri ba a yana nufin kaɗo mini ita na ta samu asali daga nan shi ko ba fulatani sai sai ya maishe ta suna ne na bahaushe kai Hausa ma da ake kuke magana Hausa ai ta ma ruga ce aka yi ta ruga ce gidan fulani aka nada wannan kalibar hausa a ce mutumin eh, eh, kabila kaza hausa a ce wane hausa wannan hausan da kuke cewa ku ne hausawa tsantsa a ruga aka yi ta ku koma matarihi idan ba ku sani ba abin da ke faruwa fulani suna kiwon shanu ne bahaushe yana amfani da jaki domin zuwa aikace aikacensa zuwa gona da duka inda ke zuwa yana hawa ya azama jaki kaya wannan shine aka sani ga bahaushe bahulatin yana amfani da jaki amma bai cika amfani da shi ba kamar yadda amfani da shanu amma asali bahaushe ya fi amfani da jaki domin shi yake amfani da shi wajen tafiya tafiye tafiyensa da aza masa kaya da sauransu wanda ko da gona zai je da eh, ita ke zuwa asali noma kuma daga bahaushe ne fulani daga ba suka kama noma da ba sa noma sai dai su je bahaushe noma su je su saya to sai ya zama bahaushe a kasancewarsa shi ke amfani da jaki ya saba da hawan jaki ya saba da jaki sai je ruga sai ga shanu aka ce aka ce mina na wa yace mina na wa abuwa sai suka ce mai ai wannan sami yace to a bashi sa ya hau kamar yadda yake hawan jaki to ya hausa to daga sai kama hausa sai aka rinka ce masa hausa da babulatin ya gani shi ya taso maruga sai ce to ga hausa nan ta yi shi da ya zo abin da ke cewa kai a bashi sa ya hau tun ne ya saba da hawan jaki sai ce hausa to daga sai aka koma hausa wannan shine asalin kalmar Hausa don ka sani don ka sani cewa Hausa tun da Allah yayi Hausa tana da alaka da fulatanci ba kuma yadda zaka yi karaba ta da su suna da alaka da juna Hausar kanta ruga aka nada ta kado kuma ita ma kanta ruga aka nada ta saboda ka wa'annan duk sunaye ne na kabila ba suna ne na cin zarafi ko zagin wani ba wannan shine nukudar ku ta nawa ita ce nukudar ku da kuke ambatawa a wannan yaren naku da kuke faɗin cewa boye fulani na ce muku kaɗo kaɗo kuma zagi ne kaɗo kafirci ne wannan jahilcin ku ne ya nuna muku haka manufar na mutanen ta hudu ita ce bahaushe kirista da bahaushe musulmi da bahaushe ba ma guje wayannan duka abu ɗaya ne duk abu ɗaya ne kuma su haɗa kansu guri ɗaya a bar zuwa ana bambanta su a duk abu ɗaya ne to wannan kaga ai manufar ku ta riga ta fara fitowa ga hili manufar ku shine yaɗa kafirci cikin Hausawa Manufarku ku ruguza bahaushe cin zarafin bahaushe cin mutuncin bahaushe domin kowa ya san bahaushe mutum ne mai addini musulunci mai rike addinin musulunci kiristoci sun yi kokari sun tallata masa addinin su ya ce baya su maguzancin da ya gada da kuke fara cewa gadon su ne sun ga ba abun yi ne ba musulunci ne abun yi sun rungumi musulunci to kun diba kun buga kun buga abun ya yi karhin ku kun ga bayyuwa to shine sai kuka dawo ta bayan fage Wai ya za ku yi shi ne sai ku gwada musu yanzu za ku kwato musu haƙƙinsu da fulani suka kwata a hannunsu saboda ka yanzu su dawo da duka wani ba maguje da duka wani kirista eh, da musulmin ma duka haɗu ɗaya shi ne sai kuka samu rubabbun musulmai rubabbu daga cikin musulman wayanda suke ba sa da fahimta jahilai ɗibgaggu sai suka yi da ku sai kuka je kuna wannan ta'addanci ba shakka musulunci daban kiristanci daban maguzanci daban idan kun ce yanzu hausa daban fulatanci daban muka ce mun yadda to don me ba ku ce maguzanci daban ba don me ba ku ce kiristanci daban ba maguzanci daban musulunci daban a sai kuka ce abu ɗaya ne amma kuma kuka ce shi ko ba haushe da fulatani ba ɗaya ba amma fa maguzanci da kiristanci da kuma musulunci duk gudana wannan an taba irin wannan abu uku kuka haɗe wuri guda kuka ce ɗaya ne amma yanzu ba ni da bahaushe ba ne ya auri bahausa ta je ta haifo ɗa yanzu wannan ɗan da aka haifa bahaushe ya haife shi ba ne ya haife shi kuka ce ba ɗaya ne ba sai an raba sai an ja layi an raba amma yanzu wannan addini ne mai zaman kansa kiristanci daban bai da alaka da musulunci wannan maguzanci ne kafirci ne bori ne gargajiya ke tsagoronta ba ta da alaka da musulunci ba ta da alaka da kiristanci amma ko ce duk abu ɗaya ne a haɗe guri ɗaya tilka izan kismatun zaiza wannan wauta ce ta fito ga hili a idan kun ce wancan ba guda ne ba bahulata ni daban ba haushe daban to ku ce kuma kirista daban musulmi daban ba ma guje daban kowa ya ci gashin kai ne to amma don ku ce ku haɗe kan kuri guda okay wato dama abin da kuke bukata kenan na hausawa musulmai su suka fi yawa su suka fi rinjaye maguzawa kidayayyu ne wasu tsirarru ne kawai an maguzawa a hali yanzu duka sun zama musulmai alhamdulillah kiristoci babu kiristoci cikin hausawa sai tsirarru ɗan tsirarru mafi yawansu musulmai ne babu bahaushe kirista sai ɗan kaɗan tsirarru to yanzu wa'annan tsirarrun kuka so kuka ɗauko sai ku haɗa da wa'annan ku ce duk ɗaya ne wato yanzu wannan bahaushen da an musulmi da ya yi yawa mafi yawa 80% na bahaushe musulmi ne wannan shi ya bata muku rai shi kuke son ku ruguza yanzu ku ruguza bahaushe musulmi ku dauko ni tsirarre wai shi kirista sai ku ce ɗaya ne ku dauko ni tsirarre wai shi ba ma guje wai shi wai ɗaya ne da musulmi saboda tun an yi kurin jaye ku Atun kun ga musulmi ga bahaushe musulmi ne kuma gashi su ne suka fi yawa su suka fi karfi a yanzu ya za ku rugusa su a sai ku ɗauko sai ku ɗauko ba ma guje ku ce ɗaya yake da musulmi ku ɗauko kirista ku ce ɗaya yake da shi kuma abun bakin ciki wai mai faɗin wannan magana wai musulmi na ina ka aje afa na ja'alul musulmi na kal mujrimin malakum kaifa tahkumun ya za ka sanya musulmi da kahiri ka ce duk ɗai ne ya za ka sanya su ai hanyar jirgi daban hanyar mota ma daban ai ba sa haɗuwa ka ce da kirista da musulmi su haɗu wai duk abu ɗaya ne ƙarya ta ka kai wallah ba sa taɓa haɗuwa har duniya ta haɗe ba sa taɓa haɗuwa saboda idan ka ce musulmi wato bafulatani da bahaushe ba sa haɗuwa to min babu aula da kirista da musulmi da ba ma guje kuma su haɗe su zama abu ɗaya a ai ko kiristocin da ke cewa Allah uku ne ai akan haka Allah yake musu wawaye ne ba su san abin da suke ba domin ko kokolwa mai kokolwa a hankalce bai yi wa a ce abu uku ne kuma a ce abu ɗaya ne Allah guda ne sannan aka zaka ce annabi Isa Allah ne aka ce Maryam Allah ce aka ce kuma shi ma Allah Allah ne yanzu Allah uku kuma karshe kuma suka ce kuma Allah guda ne ai wannan wautacce da rashin hankalin ne Allah ya hanga ce la karkafar allazina qalu inna Allah huwa salisu salasa wayanda suka ce haka kahiraina saboda wautar ta ma yawa to haka yanzu kuma idan kai ko ka zo kace a da musulmi daya da kirista biyu da kuma ba ma guje uku wai duk abu ɗaya ne yanzu kada son ka ce <coughs> ababin nan guda uku ya za su haɗu a ce ɗaya ne kuwa a wani lissafi ne za ka ce uku ya zama ɗaya ka ce a haɗa biyu da ɗaya sai ka ce ɗaya ko kuma ka ce ga a a haɗa ɗaya da ɗaya sun zama biyu a sake haɗa ɗaya da biyu ɗin nan sun zama nawa uku sai ka ce a ah, sun zama ɗaya yana yiwuwa bai taɓa yiwuwa saboda daga wannan jahilci ne wannan wauta ce cewa wai da bahaushe kirista da bahaushe musulmi da bahaushe ba ma guje wai duk ɗaya ne kuma su haɗa kansu a manufarsu ta biyar ana shi ne suna cewa bahaushe baya da makiye sai ba fulatini kai wannan akwai zalunci cikin wannan kalimar bahaushe baya da makiyi na yanka da rago na yanka da yuka na kashi da gatari maki na kashi da gatari maki na musamman maki na koli maki na ƙarshe ga bahaushe shine ba fulatini wannan shine abin da suke yadawa idan mutum ya kalli abin da ke faruwa a zamantakewar bahaushe da bahulatani zai ga ƙaryar abin da suka faɗa kuma zai ga wannan manufar tasu akwai wato jahilci a cikinsa akwai wauta a cikinsa akwai rashin sani ya kamata ma a cikin wannan manufar nan tasu cewa wai bahaushe baya da maki sai bahulatani wato fulani su ne makiya na ƙarshe ga hausawa inda za mu gane cewa wannan ƙarya ce babu wata ƙabilar da ta samu suka haɗe guri ɗaya suka shaƙu da juna kamar shakuwar da bahaushe ya shaku da Buhulatini. dukkan kabilu ina tabbata ma idan ka fitar da al'ausu da al-khazraju mutanen madina kabilun nan guda biyu da suke yaƙi da junansu can baya bayan zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka haɗe kai guri ɗaya suka zama al-ansaru da suka taimaka manzo Allah suka taimaka ma mutanen Madina bayan wannan kabilar idan ka fishe su ba za ka taba samun wata kabila ba wadda ta samu kyakkyawar alaka da fahimtar juna kamar kabilar fulani da kuma kabilar hausawa ba za ka taɓa samun su ba kuma fulani irin abin da suka wa hausa irin abin da suka wa hausawa to ya nuna masoyan hausawa ne ba makiyansu ne ba bari mu ambata muku kaɗan daga cikin abin da suka wa hausawa wanda zai tabbata maka da cewa fulani su wato masoyan hausawa ne abu na farko dai fulani kamin jihadin mujaddadi a wannan kasar babu littafi ɗaya wanda aka rubuta na tarihin Hausa babu littafi ɗaya wanda aka rubuta kamin mujaddadi ya zo a kasar nan kamin ya zo a wannan kasar kamin a fara filani su fara rubuce-rubuce babu littafi ɗaya da aka rubuta domin tarihin Hausa domin nuna kimar Hausa domin fitowa da daraja ta Hausa babu wannan littafin sai da fulani suka fara rubutun sannan Hausa ta fito ga hili dan mujaddadi kami mu je ga dan mujaddadi kanin mujaddadi shakiki ga Abdullahi wato shakiki ga Shehu Usman dan Fodi shine Abdullahi ibn Fodi ta gamma da Allahu bi rahmati shi rubuta littafin Tazayyin al-Warakat Tazayyin al-Warakat ya ambaci garuruwa Hausawa ya ya ambaci tarihin Hausa ya ambace wato kokarin da Hausawa suka yi a wajen yada addini Allah a wannan kasar wannan ya nuna ma wato fulani suna son hausawa shi yasa suka yi hakan bayan shi kanin wato kanin mujaddadi shi Usmanu dan Fodiyo sai kuma ɗansa wanda wa'annan duka ku ne ku da yake makiyan Allah ne ku ku ne ɗansa shine Muhammadu Bello Muhammadu Bello ya rubuta littafi ya sa masa sunan Infaqul Maisuri fi tarihi biladi Tukror wanda wannan littafin ya karantar da kai tarihin Hausa ya karantar da kai maziya Hausa ya fitar da daraja da kima ta hausawa shi yi wannan littafin ta ne kuma makiyin ku na koyi da kuke faɗa kuke faɗi haka makiyin ku inda makiyin shi da a ce shi makiyin ba haushe ne da yana wannan fitar da wannan daraja ta hausawa a littafin sa gashi ana karantawa har yanzu har gobe ka je kasuwa kana iska littafin gashi ana sayarwa dan mujaddadi Muhammadu Bello a je wannan wanda ya rubutu na farko a Hausa kuma ta samu karbuwa a duniya gaba daya Bafulatini ne shine Abakar Imamu abakar imamu shi ya rubuta magana jari ce shi ya rubuta karimin ilimi kukumi ne shi ya fito da jaridar gaskiya ta fi kobo wanda dukkan marji'i da masadar na tushen hausa na shi ko ina littafan nashi na ciki wannan rubuce-rubucen nashi duk rubutun da ake na hausa bai kai rubutun abakar imamu ba abakar imamu ba fulatani ne a nan birnin sokoto birnin sokoto Muhammadu Bello ɗan mujaddadi Shehu Usmanu ɗan Fodiyo ya ɗauki babansa ya tura shi kagara yake ya je ya zama sarkin nufawan kagara. Babansa kana ji an ce ana ce masa abubakar imamu, imamu ɗin shi ne daga nan sarkin musulmi Muhammadu Bello ya naɗa baba ne ya je can ya zama liman, ya je can ya zama alkali, ya je can ya zama sarkin nufawa. haka ya zauna shi alkali ne a kagara shi liman ne a kagara shi kuma sarki ne a kagara kuma ayyanzu yayansa ƴaƴansa ne su ne sarakuna wannan gurin a lokacin da aka tura a lokacin da aka tura na gwamake dodon gwari shi kuma ya zama sarkin Sudan sarkin Sudan na Kwantagora ya zama sarkin Kwantagora shi kuma wannan sai aka tura shi su biyu ne aka tura a lokaci guda aka tura su kuma dukkanin su fulani ne kuma su ne ke rike da sarautar kwantagorai yanzu su ke rike da sarautar kagara a hali yanzu kuma ɗansu ne ya fito da hausa inda ko makiyan hausa ne da ba su fitowa da hausan nan na ɗaya kenan na gaba cikin aba inda za ku gani cewa fulani ba makiyan hausawa ne ba ku ne makiyan hausawa a mawaƙi a arewacin najeriya wanda alhausawa ke alfahari da shi ba fulatani ne shi ne shata dukkan wani mawaƙin hausa a ƙasar hausa ya sakan mashata bafulatini ne ashe ya fito da Hausa matsayinsa na bafulati ya taimaka ma Hausa a matsayinsa na bafulatini dan kwairo bafulatini ne dan anace bafulatini ne wayannan duka mawaka ne da suka fito da darajar Hausa saboda ka idan ka je ka binciki Hausawa masu mawaƙan Hausa wanda na ake samun adabi na Hausa in ka bincike su ka sa kai bincike na kokon za ka gano cewa ko dai ba ne tsantsa ko kuma a'a hausa fulani wato wanda babansa ba ne mamarsa ba hausa ko mamarsa ba fulatana babansa ba haushe su ne suka yaƙin tabbatar da hausa a wannan ƙasar kuma su ne sun ka yi waƙe-waƙen da ya tabbatar da hausa a wannan ƙasar idan na baka asami ni ce ka je ka samo muna bahaushe guda da ya rubutu akan hausa da ta kai inda ta kai yanzu ba za ka kawo mun shi ba tun kamin fulani su kama rubutu game da hausa babu bahaushe guda da ya ma hausa rubutu har yanzu da muke magana babu bahaushe guda da wa hausa rubutun da ya samu karbuwa a duniya su yi rubutu alhamdulillah akwai hausa da suka yi rubutu amma ta samu rubutu ya samu karbuwa to sai fa rubutun fulani so daga wannan kalimar da kuka faɗa cewa bahaushe ba da wani makiyi in ba ba fulatini ba wani ya nuna ko ku kidahumaini ya nuna ku jahillai ne ya nuna ku ba ku san matsayin ba fulatini da bahaushe ba ne ba ku san irin soye da ke tsakanin ba fulatini da bahaushe ba kuma ba ku san wato darajar bahaushe ba kuna son ku ruguza shi wannan bahaushe ne domin kuna son ku ruguza ayyukan da fulani suka wa hausa manufar ku ta shida ko kuma ce manufar su ta shida wayannan matsiya ta Allah kare mu da sharrin su suna cewa fulani sun kwace ma bahaushe kasa wannan ya kamata a yi su ku dai kun ce bahaushe shi ne ya fi kowa daraja a ƙasar nan bahaushe shi ne ke da jarumi ne bahaushe kaza ne kazaushe kaza ne duka kuka zo kuna kada shi wai don ku wato ku tsunduma shi a rami ku fito tunda ku dama ba Hausawa ne ba kun ce haka yake amma kuma ya yi kuka ya bari Babulatin ya kwace mai kasa ya yi ya bari Babulatin ya kwace masa kasa in dai har haka ɗin kuke wada cewa ƙasar ta ce amma fulatin ya zo yana bakonsa ya zo ya kwace kasar wannan ya nuna ku jahilai ne wannan aikin jahilci ne maganar jahilci shi kuke yi domin abu na farko ba yadda za a mutum ya taso bako ya zo ya mai kasa ya kwace masa bai taba yiwa bai taba yiwa kana bakonka ka zo gida bai wuce gida biyu zuwa uku ba ka shigo kasa irin kasar Najeriya a wannan lokacin arewacin Najeriya wadda daular gobir ma kadai a wannan lokacin ta shafi nan Sokoto ta shafi Sokoto ta shafi Kebbi ta shafi Zamfara ta kai kai har Kano daga Kano ake aiko ma sarkin gobir haraji ta shafi Doso ta shafi wato Maradi ta shafi Konni duka wa'annan bangarorin har ta Nosa ta ta samma bangarorin Ilorin fa duka wannan daula ce ta gobir ta kai wannan gurin fa ta kai wa'annan gurarin fa amma a hakan kuma a ce yau mutum ya taso gida guda zuwa gida biyu toron kawa sun shigo nan garin nan sun shigo da sun yi yaƙi hausawa kuma sun kwace ƙasar wannan ya nuna ku jahilai ne ba ku san abin da ya faru bane ba ku san abin da ya faru bane abu na farko da zamu iya ganewa a wannan gurin shine ba fulatini bai kwace kasa a hausa ba kuma yadda bahaushe ke tinkafu arewacin najeriya ƙasar take haka bafulatini ke tinkafu arewacin najeriya ƙasar take me dalilin mu dalilan mu suna da yawa dalilan mu suna da yawa na farko daga cikin su dai shi mujaddadin da kuke cewa ya zo ya kwace wannan kasar shi kai ne kami ya zo kasar nan ya iske fulani a kasar nan wayannan fulani da ya iske a wannan kasar su ne ke haɗe da hausawa kasar su ce yan kasa ne a wannan kasar yadda bagoriri yake ɗan ƙasa haka su wayannan fulani suke yan kasa a wannan kasan ko da mujaddadi ya zo ya iske su shi mujaddade wata kabila ce karanci cikin kabilun fulani turunkawa su ne suka zo daga baya amma kamin su zo fulani su riga sun zauna a ƙasar nan kuma ba ma sun zauna a ƙasar nan ba mafi yawan garuruwan da ke cikin ƙasar hausa su suka sara su bahaushe ya zo iske su shi kenan aka zauna tare su suka sara wa'annan garuruwan za iya kawo muku misalai abdullahi gondu ya ambace wasu garuruwa da dama wanda wa'annan garuruwan da yaren fulatanci ne aka naɗa musu suna misali yana cewa wa kam وَمَا أَذَافَكَ مِنْ يَوْمٍ بِقُنِّ مَتَنْكَرِي وَغُرْدًا وَتَنْجِذَ وَيَامَ لِتَاغُوَا yake da yawa akwai wasu garuruwa akwai abin da ya faru a kunni kunni tana jamhuriyar Niger akwai abin da ya faru a matankari tushen arawa a jamhuriyar Niger akwai gurdum gurdum wannan gurdum fula fulatanci ne ba hausa ke ba kalmar hausa fulatanci ne gurdum asalin sa guru ina nufin fata gurɗu asalinsa gurɗu wato wannan fata to shi yasa sai ka ce sai ya koma gurdum gurdum fulatanci ne daga kalimar fulatanci ne kasar fulani ne garin fulani ne kamin su mujaddadi su zo wa'annan fulani su su da adda kasar su ke garin su na haka sai yasa ka cewa wadan geza wa yama sunansa su wannan eh, gari ne a yama ga ta nan cikin tangaza tangaza local government sokoto state tangaza ayama ayama fulatanci ne asalinsa ayama wai anyama kana ci su fulani suna da nya suna suna cewa anyama to da washe da bai da nya sai ce ya ayama amma anyama yake anyama to ana nufin wai kana cin abinci kana ci shine anyama to kaga wannan kalimar ta fulatanci ne kaga kenan ya nuna garin na fulatanci ne fulani ne suka sara shi su suka nada shi su suka yi garin su ne hausawa suka zo suka same su a garin su ina fata an gano nan gebo dinga gabo dinga tana can kusa ga sokoto gab da sokoto yanzu zubo dinga bo dinga ai fulatanci ne ba hausa ce ba bo dinga abun da ake nufi abu, uh, mai kyau in an ka ce abu mai kyau na tabhimi wato girmamawa ta ce buɗinga wato abu mai kyau babba yana so a ce abu mai kyau karami a yi tasgiri kenan ta ce buɗungin kaga tasgiri kenan idan ana so a yi shi normal ba babba ba ba karami ba normal ta ce buɗuɗun to wannan shine buɗinga shine sunan gari ne gashi nan kuma na fulani ne da fulatanci da yaren fulatanci aka naɗa shi tun kami mujaddidi ya zo kasar nan balle ta ce wai a kasar hausawa ce ba ta fulani ce ba wannan jahilcin ka ne kai kajan kasar nan ta hausawa ce ta fulani ne ba baka da tarihin da cewa waye fara zuwa a mu dai haka aka sami kasar nan da fulani da hausawa a kasar su ce dukansu wasu garuruwa fulani ne su suka naɗa su hausawa suka iske su wasu garuruwa hausawa ne suka nada su kuma mafi yawa garuruwan da ake nadawa idan ka kula fulani ne domin su fulani yawa cikin daji suke da suke zuwa su sara daji su ajiye suna kiyo daga nan su ko hausawa sai su zo in hausawa suka yawa a wannan gurin shi ba wulatin bai sun zama cikin birni sai ban musu garin sai wuce gaba saboda ka garuruwan su ne su suka nada eh, su suka sara dajin garuruwan kasar suke ce ina fatan gane wannan bayan bodinga akwai ni garin da ake cewa miliyaku cikin sokoto ne goronyo local government miliyaku wannan kalma a bulatanci ne asalinsa miliyamu miliyamu miliyamu to sai suka koma miliyaku irin kalmar ɗazu ya da shike baushe bai da ya sai dai ya sai mace shi miliyaku asalinsa miliyamu ya miliyamu shine asalin kalmar wato kai niyyar cin abinci niyyar ci shine asalin sunan garin gashi nan nasu ne amma yanzu in kaje je can baka iske fulani wasu kabilu sun zo sun kwata ko kuma sun ba musu saboda wannan ya nuna ma mi ya nuna ma fulani su ne suke da kasar su cewa ba su da kasa wannan karyata abu na gaba akwai barkeji cikin jihar Sokoto ce barkeji abin da ke nufi da barkeji ana nufin bawa bawa na kalgo ko ka ce kalgo wannan shi ne ma aka samu wani sunan garin haka shi ma kansa a jihar Kebbi ana ce masa kalgo shi da Hausa wannan kuma barkeji da filatanci duka yana nufin bawo yana nufin kalgo ina fata an gano nan to kaga wannan ya nuna ma kenan kasar nan ta Hausawa ce kasar nan ta Fulani ce ga garuruwan da yaren su ma aka nada wa'annan sunan wa'annan garuruwan akwai wani gari wanda ake ce ma Balanga Balanga shi ma a cikin sokoto ne ya yi iyaka da raba local gaman da kore local gaman inda suka haɗu can na wannan gari kana ce masa balanga idan ka je balanga za ka iski kamar babu fulani a wannan gurin amma sunan garin na fulatanci ne fulani suka nada wannan gari su suka sara dajin wannan garin sunansa balanga abin da ke nufi da balanga yana nufin kwana kwana ba yana nufin kwana wanda ba su kwace ke ce ma kwana ba shi ba su kwace abu biyu ne in ka ji ce kwana ko dai kwana wato wannan bacci ko kuma kwana daga jiya zuwa yau ko daga yau zuwa gobe a ce kwana ɗaya to daga jiya zuwa yau ko daga yau zuwa gobe shi kwana ne to shi na ake nufi da balanga nan kuma tafhimi ne ne shi ma girmamawa ne babba in ana son a ce babba ce balanga idan ana son a ce normal ce walande idan ana son a ce karami tasgiri balangil wannan shi ne kaga ya nuna ma kenan wannan gari na fulani ne yaren fulatanci aka na shi to daga cewa fulani ba sa da sun kwace ma hausawa ƙasa wannan ya nuna ƙarya ke kai baka san ƙasar ko ta wasa ba ƙasa ce ta fulani tun asalinta ƙasa ce ta hausawa tun asalinta ba wanda isai daga murya ce wai ƙasar ta ce ba ta wani ta ba ƙarya ta Ta su ce duka na manufar wa'annan mutanen ta gaba ta bakwai kenan wa inna sharrul bariya shine wai suna cewa ba fulatini baya da kasa tana da alaka da wacan da suka ce wai sun kwace ma bahaushe kasa nan kuma wai ba sa ma da kasa kenan duka kasashen duniya ba fulatini bai da kasa dada ban mu ba daga sama ya fado ko kuma a'a siro waye daga kasa ko daga ina oho ba mu dai sani ba baya da kasa kuma ba mu san abin da suke nufi da baya da kasa ba shin baya da kasa a constitution na kasashen duniya ko na Najeriya ko ko baya da ƙasa a musulunce ko ko baya da ƙasa a ɗabi'ance sai ku bayani mana dukkan wa'annan ba inda za idan ka ɗauka a constitution duk mutumin da ya zo ƙasa ta yi ta tabbashi mazauni har ta bashi indijin ya tabbata ya zama ɗan ƙasa kenan ba koma ba ma wanda aka haifa cikin ƙasar ba dukkan eh, eh, constitution eh, na ƙasashen duniya duk sun tafi da wannan idan ku a musulunci ne kuke magana a musulunci kasa gaba ɗaya ta Allah ce innal arda lillahi yarisuha man yasha'u min ibadi kasa ta Allah ce yakan bayar da ita ga wanda ya ga dama yakan gada da ita ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa saboda eh, a musulunci ne kaga kun fadi ni a constitution ne kun fadi in a ɗabi'ance ne ma kun fadi da a ɗabi'ance duk mutumin da aka haifa a gari ke ɗan ƙasa ne duk mutumin da ya tashi a wuri ɗan ƙasa ne duk mutumin da za ka yi kida kakansa na biyar duk a wuri yake a ɗabi'ance ya wuce kace mai ba ɗan ƙasa ne ba to ballintama, ballintama ba ka baka san tarihin shigowar fulani a wannan ƙasar ba baka da tarihin nan a ce yaushe na aka fara samun bafulatini a cikin Najeriya wallahi baka da wannan tarihi kamar yadda baka da tarihin yaushe ne Bahaushe ya shigo ƙasar Najeriya dukkan kabilun Hausawan ko kwata kwata ka haɗe su tun daga Bagobiri tun daga Ba'are barin da matankari ce cikin Niger sannan asalin su baka da tushen baka da wani tarihin da yake ga lokacin da suka fara shigowa kasar nan na ɗaya kenan na gaba cewar da kake kuka ce wai bahaushe ba fulatini baya da kasa yanzu ba bahulatini baya da kasa ya zama shugaban kasa kuma kana shugaban kasa kuma baka da kasa to shugabancin mi kake bahulatini ne fa a shugaban kasar Najeriya kuma ba yanzu aka fara ba ba. ba yanzu ba duk shugabannin kasan da aka yi a arewacin Najeriya shugabannin ƙasan da aka yi wayanda suka fito daga arewacin Najeriya dukkansu idan ka auna su zaka ga kila 80% to 90% kila ma 95% duk fulani ne fa wayanda suka yi mulkin Najeriya fa fulani ne fa to kuma a ce ba su da ƙasa to ba Najeriyar ba yanzu magana da muke muku a hali yanzu muna da ƙasashen Afirka sama da ƙasa bakwai wanda dukkaninsu. fulani ne a shugabannin kasar nan to kuma a hakan kuma ba su da kasa je kamarun ka gani fulani ne ce je mali su ne gini gusau su ne burkina faso su ne shugaban kasan ba fulatini ne fulani ne duka to kuma a hakan ba su da kasa wannan ya nuna jahilcin ka ya nuna wautar ka ya nuna rashin sanin ma abin da kake faɗa cewa ba su da kasa to ba su da kasa to sai ka samu musu kasar kenan sai ka samu musu kasar kenan amma in yamuri yana da kasa bayarbe yana da kasa badakare yana da kasa dukkan kananan kabilun da ke cikin Najeriya duka suna da kasa amma ba Fulatini wai baya da kasa to baya da kasa kuma shine shugaban kasar ta Najeriya da kuke kumi da shi ita kuna cewa nan ne tushen Hausawa su kuke da kasar ta kuce to shi ba Fulatini ne shugaban kasar a hali yanzu kuma yanzu gashi nan an yi primary election an kammala yanzu a tiku ne aka tsayar wanda shi ma bafulatini ne ya ma hi buharin zama bafulatini domin shi ha fulatancin ma yana yi kuma da yarda Allah shine zai zama shugaban ƙasar Najeriya bafulate zai aje ya ba bafulate ni kuma ya karba saboda ka idan baka bukatar fulani a ƙasar sai dai kai ka bar ƙasar don mata ka ta su ta wato abin da ke rudar mutane shine bafulate ni mafi yawan su dama dai kala biyu ne akwai ɗan birni fulani akwai kuma wa'anda suke makiyaya ne da dabbobinsu to sun ɗauka wa'yancan makiyaya da dabbobi su ne kaɗai fulani wannan wauta kenan ah to su ma makiyayan da ke cikin daji da dabbobinsu sun zo sun shirya gari a daji sun shirya ruga daga nan hausawa sun fara shigowa waje su sun zo sun zauna sun zauna tare da su su kuma sun ga hausawa noma suke sun nome daji kuma daji na shine dabbobin suke kiyo a wurin ni ya kamata a dole sai su ban musu wannan garin sai su wuce gaba inda ke da daji don su daji suke nema inda dabbobin suke kiyo to yanzu shikenan sun tashi daga wannan garin sun je wancan wurin to shikenan ba su da kasa kai kasar nan da kake zaune a cikin ta su suka sara dajin ka zo ka zauna to amma kuma yanzu ka ce wai ba su da kasa don don jahilcin ka ba su da kasa don wautar ka ba su da kasa don hasada su suka sara ma dajin fa ka zo ka zauna to ba su da kasa nan a kasashen Afirka gaba daya akwai kabila da ta kai fulani yawa ina shaida maka wannan babu wata kabila da ta kai fulani yawa a duk Afirka gaba daya kuma BBC sun taba fitar da wannan sama da shekara 25 da suka wuce suka yi wannan binciken suka tabbatar da cewa babu wata ƙasar da ke da babu wata kabila da ke da yawan yawan yawan al'umma kamar fulani a duk Afirka gaba daya duk Afirka idan ka je zaka same su kuma ɗan ƙasa ne a nan suke sai ka cewa ba su da ƙasa wannan jahilci ne wannan nukudar jahilci ne tsagoron sa cewa wai fulani ba sa da ƙasa a ku dai ne ba ku da ƙasa amma fulani ne kan shi ke da ƙasa sannan waye sarakunan arewacin Najeriya waye manya-manyan 'yan siyasa arewacin Najeriya a wannan kaga har ma ka ce ba su da kasa to kai ba ka masa abin da kake faɗa kenan ba manufarsu ta takwas suna cewa wajibi ne ya kamata ko mu ce wajibi ne ga bahaushe ya karɓi ƙasarsa ya kwace ƙasarsa ga fulani yan ta'adda da suka kwace masa ƙasa. to yanzu lokaci ya yi da shi bahaushe zai tashi ya kwace ƙasarsa. a to kenan sai mu ce to ga hili ga mai doki amma kuna da hanyoyi kusan guda uku ba ku da na hudu hanya uku kadai da za ku kwace wannan ƙasa ku ba bahaushe yadda kuka ce din wanda mun musan ba bahaushe kuke wa ba a'a kiristoci ne kuke wa maguzawa na kuke wa wasu makiyan Allah kuke wa waɗanda ba hausawa ba to amma dai in kun ce za ku iya yin wannan ku kwace kasar ga hannun fulani yan ta'adda ku mayar da ita gare ku ku ku da ba yan ta'addan ba to ga hanyoyi guda uku hanya ta farko tuna kun ce mujaddadi ne yazo ya amshe kwace kasar ga hannun Bahaushe sai ku tada mujaddadin ku ce ma mujaddadi to kasar da ka kwace ba mu kayan mu sai ya baku kaga kenan kaga yanzu kun kwace kasar ku kenan wannan ita ce hanya ku ta farko da za ku yi hanya ta biyu wayannan sarakunan Hausawan da anka kwace ma mulkin da kuke cewa an kwace an yanka an kashe an musu kaza an kwace musu kasa a hannunsu sai ku je ku tashe su in kuka tashe su sai ku ce ma don mi kana mi ka bari yan ta'adda fulani suka kwace makasa je ka kwace abunka sai zo sai ya kwace sai ya baku wannan ita ce hanya ta biyu da za ku ɗauka ku je ku yi sai ku gwada ku gani kuna iyawa hanyar ku ta uku wayannan da kuka kewa sun kwace kasar ai ba social media suka buɗa eh, abin nan ba suka buɗa peji a Facebook ba ko kuma wani group a Facebook ko wani peji a Facebook ko kuma a'a wani group a WhatsApp ko a tiyuta ko a ina ba haka suka yi suka kwace kasar gare ku ba in dai har kwacewa na kuka cewa da kuka cewa kwacewa ne ba haka suka yi ba a yaki suka yi jihadi an kai to kuma yanzu sai ku shirya jihadi sai ku shirya jihadi akwai eh, eh, boma akwai bindigogi akwai dukan kayan yaki sai ku shirya ku yi tanadi sai ku zo ku yaki sarki musulmi ku kwace kujera. sai ku ba wanda kuke son ba ku yake sarkin Kano sai ku kwata ku ba wanda kuke son ku ba sarkin zazzan ma sai ku yaka sai ku zo ku yi ba wanda kuke son ku ba haka kazina haka duka sarakunan nan sai ku yake su ku kwata haka kuma yan siyasa da ke bisa madafun iko tun daga ministoci fulani zuwa eh, kansiloli zuwa shugaban kasa zuwa gwamnoni eh, arewacin Najeriya duka gwamnonin su in kakkula kula fulani ne sai ku zo duka ku yake su duka gwamnan kebi bafulatini ne ku yaƙe shi kwaci gwamnan ganduje na kano shi ma bafulatini ne ku yaƙa ku kwata gwamnan sokoto tambuwal shi ma bafulatini ne ku yaƙa ku kwata ehe gwamnan zamfara shi ma mutawalle bafulatini ne sai ku yaƙa ku kwata gwamnan katsina masari shi ma bafulatini ne sai ku yaƙa ku kwata gwamnan neja shi ma bafulatini ne sai ku yaƙa ku kwata jigawa shi ma ku yaƙa ku kwata Bauchi ku kukwata ku kwata Gombe ku kukwata ku kwata ah, su jigawa duka Fulani ne duka sai ku je ku yake su sai ku kwata ihin to kun ga eh, eh, haka haka amma dai ka je kawai katon banza an ka bude social media ka zauna kana shirge shirgegen kato kana zagi mutane a cikin wannan a da haka za ka kwace kasar da zagi ah, zagi ala waye bai iya zagin ba ai zagi ko tasha ka je iya zagi shawara kiyan a ko wanda suka bi ka iya zagi ba da zagi ba a'a makami za ka ɗauka ka je ka yaki duk wayannan gwamnoni duwa wayannan sarakunan sai ka je ka yaka sai ka zo ka kwace ƙasar sai ka zo ka ba wanda kake son ka ba ka zo samu wani sharrul bariya irin ku sai ka ba su ka ce kai ne sarkin musulmi daga yau wannan kuma shine sarkin Kano wannan kuma shine sarkin Zazzan wannan shine sarkin eh, Gondu na Kebbi wannan shine sarkin kaza duka sai ka yaɗa duk fulani ne duk sai ka yake su sai ka kwata amma shirgegen kato an kazo kana zage-zage a cikin social media a hakan zaka kwace kasar ai su wa'ancan ba hakan suka yi ba ba fegi suka buɗa ba jihadi suka yi suka zo suka kwace kasar kai ma ka zo bismillah wayannan hanyoyin guda uku da kuka ji na lissa muku su ne kadai za ku iya kwace wannan kasar amma in ba hakan ba to ba ku da wata hanya ta hudu ta kwace wannan kasar ku kai ta ga asharare ire-irenku ku kai ta ga maguzawa ku kai ta ga kiristoci ba ku iyawa in ko kuna iyawa to bismillah ina hanyoyin guda uku ne kuma dukkan hanyoyin ba wanda kuke iyawa ba ku da iya tada mujaddadi ku ce ya ba ku kasar ku ba ku iya tada wa'annan da kun ce kakannin ku ne na san ƙarya kuke musu wallahi ba ku iya tayar da su ku ce to kun bari an kwace muku kasa to ku kwato muna kayan mu ba ku iyawa Yaki kuma ku yaƙi fulani a ƙasar na wallahi ta sai muku yawa ba wallahi ya muku yawa ga yaƙi idan takobi na ya fi ka iya takobi bindiga ce ya fi ka iya bindigar bom ne ya fi ka iya rike bom yawa ne ya fi ka madafun iko ne sun yi ku menene sun fi ka to ba abin da zaka wa da su sai dai sai dai Allah ya isa wannan ka cewa Allah ya isa amma dai kwace kasar kan yayi ma yawa amma kuma in kana iya wa? bismillah sai a gwada a gani bahaushe ya ce da gwaji jirgin sama ya tashi bismillah ba social media za ku budawa ba shirgaggun kattin ba za an ku kama wannan wannan ba shine ba a ga hanyoyin da za ku bi wannan idan kuka bi wannan hanyoyin to shikenan sai mu gani mm. manufar su ta tara wadda suke yadawa har yanzu shine suna cewa dukkan fulani yan ta'adda ne wannan nukuda ta cewa dukkan fulani ta wato dukkan fulani yan ta'adda ne ita ce nukuda ta tara cikin ababin da suke yadawa cikin wa'annan kafafi yada labaran nasu da suka buda fejukan nasu da suka buda wannan kalima ta cewa dukkan fulani yan ta'adda ne ba magana ce ta hankali ba ba kuma magana ce wadda hankali ke karba ba ba taba samun wani mutum da ya taba hukuncin cewa kabila kaza gaba ɗayanta babu na ƙwarai a ciki ba kamar yadda ba a taba samun wanda ya hukunci cewa kabila kaza dukkaninsu na ƙwarai ne ba a'a dukkan kabila akan samu na ƙwarai akan samu kuma mugu akan samu ɗan ta'adda akan samu salihi a kowace kabila amma yanke makabila ɗaya hukuncin cewa dukkaninsu kamar da suke faɗa dukkanin fulani ‘yan ta'adda ne, wannan ba hukuncin hankali ne ba, ba kuma hukuncin masu hankali ne ba. Idan kuka ce dukkan fulani ‘yan ta'adda ne, to kenan kuna son ku ce kenan Allah mai girma da ɗaukaka bai iya halitta ba, ko kuma Allah mai girma da ɗaukaka baya da hikima a wajen halitta domin daga cikin hikimar Allah ya yi mutumin kirki don ya sa shi aljanna yayi mugun mutum don ya sa shi wuta amma idan aka ce yau gaba ɗaya kabila kaza an yi ta gaba ɗaya don ta'addanci ba hikima a cikin hakan kuma ba taɓa samun wani mai hankali wanda ya iri wannan hukuncin ba sai gare ku wanda ya sa muke tuhumar hankalinku kuma muke tuhumar waton aƙidar ku muke tuhumar manufofinku domin cewar gabila gaba ɗaya mumuna ce wannan akwai kuskure kuri da gaske domin muna ganin mutanen kirki a cikin kowace kabila kamar haka muna ganin ƴan ta'adda a kowace kabila kuma yadda kuka ji kuna son fula a hausawa kamar yadda kuke faɗa ga baki ni na sam bai kai ga zuciya ba don mai son bahaushe bai ce bai cewa bahaushe ya yanke hulla tsakaninsa da bahulatani haka duk mai son bahaushe baya ce masa da kirista da ba ma guje da musulmi duk ɗai ne ba matsayin dai ka na bahaushe kuma ka san bahaushe ka sa aƙidar bahaushe to yadda kuke faɗa haka ɗin kaga kuna nuna kuna son hausawa ne kuna nuna cewa hausawa mutanen kirki ne to amma kuma kun manta da cikin hausawa akwai miyagu ne kun manta da cikin hausawan akwai ‘yan ta'adda ne, to don mi idan kun ce akwai mutane kirki cikin hausawan don mi ba ku yi kuma ku ce akwai ‘yan ta'adda cikinsu ba. A, yanzu kabila ɗaya ce kuka yanke ma hukunci ko ce gaba ɗaya ‘yan ta'adda ce, don mi da kuka ce cikin fulani akwai ‘yan ta'adda, don mi ba ku yi kuma ku ce cikin fulani akwai na ƙwarai ba. To wannan yana daga cikin alamar hankalinku akwai kwashen mark akwai bukatar a binciki ƙwalinku. ta wannan magana cewa fulani gaba ɗaya ‘yan ta'adda ne kuma idan duk fulani ‘yan ta'adda ne to don mi bahaushe yake auren fulani don mi bahaushe yake zama tare da fulani don mi ake samun haihawa tsakanin bahaushe da ne, in duk ‘yan ta'adda ne to kenan wannan bahaushen da ya haifu tare da nan, shi ‘ya'yansa duk ‘yan ta'adda ne ko ko da a'a ‘ya'yansa rabi ‘yan ta'adda rabi ba ‘yan ta'adda ba ko ko ya za ku yi wannan hukuncin kai wannan hukunci yayi muni kure da gaske ba hukunci na hankali ne ba hukunci ne jahilci muna roƙo Allah shirya ku karkashi wannan hukuncin naku da kuka yi na cewa dukkan fulani yan ta'adda ne karkashin sa ne fa kuka wa kuka ce mujaddadi dan ta'adda ne kuka ce sarakunan arewacin Najeriya dukkanin su yan ta'adda ne kuka ce dukkan malaman musulunci na arewacin Najeriya yan ta'adda ne duk karkashi wannan hukuncin wani cewa dukkan fulani yan ta'adda ne me laifin mujaddadi ba fulatani ne me laifin sarakuna arewacin Najeriya fulani ne me laifin malaman arewacin Najeriya fulani ne wannan shine laifin su kawai haka kuka zo kuka hukunci kuka ce kuma dukkan kungiyar miyatti Allah kungiya ce ta ƴan ta'adda fulani zalla har kuna cewa to don mi ba a sa wani a ciki ba wanda ba ba fulatani ba wanda wannan shi ma kansa wani hukunci ne wanda hankali baya sa. idan aka ce wannan kungiya ce kungiyar ta Allah kungiya ce ta makiyaya fulani wannan kungiyar ai ba ku taba jin an ce ga wani wanda ba ba fulatani ba ya shiga cikin wannan kungiyar ba don komai ba saboda ba a haka aka kafa wannan kungiyar ba ai mun san akwai kungiyoyi daban-daban wanda wayannan kungiyoyin na wasu mutane ne daban misali yanzu idan aka ce wannan kungiya ce ta ƴan kasuwa do Allah wanda ba ɗan kasuwa ba yana shiga wannan ƙungiyar aka ce wannan kungiya ce ta arewacin Najeriya wanda ba dan arewacin Najeriya ba zai shiga wannan ƙungiyar ne aka ce wannan kungiya ce ta gwamnonin arewacin Najeriya wanda ba gwamnan arewacin Najeriya ba zai shiga wannan ƙungiyar aka ce wannan kungiya ce ta gwamnonin Najeriya gaba daya wanda ba gwamnan Najeriya ba zai shiga wannan ƙungiyar aka ce wannan ƙungiya ce ta ƴan kasuwa masu sai da albasa wanda ba ciki zai shiga wannan ƙungiyar to haka ita ma wannan kungiya ta fulani ce saboda wanda ba fulani ne ba ba zai shiga ba wannan shine ka'idar ƙungiyar sannan kuma kuka ce a dukkanin su ƴan ta'adda to ai sai ku kawo muna inda suka yi ta'addancin ba wani abu ne ba wancan dai hukuncin naku ne cewa dukkan fulani ƴan ta'adda ne shi yasa kuka wa wannan kungiyar ta miyatti Allah ta'addancin amma ku san da wani abu wannan kungiyar duk da take kungiya ce ta fulani zalla ai suna da kafafen yada labarai kamar yadda ku kuka yi suna da group group kamar yadda kuma kuna da naku group group suna da group ta miyete Allah ta national gabaɗaya dukkan jahohin arewacin Najeriya suna da group group amma wannan group group din nasu da suke da su a national da kuma national level da kuma na wato jahohi state level state level wanda suke da kowace jiha da cikin jahohin Najeriya suna da wato branch dukkan ba arewacin Najeriya kadai ba har kudun yake Allah tana da branch branch a wayannan jahohin gaba ɗaya na Najeriya gaba ɗaya kuma suna da pejin su zaka ga yake Allah jihar Kebbi yake Allah jihar Sokoto jihar Kano jihar Abia jihar Ina duka jahohin Najeriya gaba ɗaya akwai suna da branch branch amma wayannan branch branch nasu don Allah kun taba jin sun shiga sun zagi Bahaushe a cikin wannan group din su kamar yadda ku kuke shiga kuna zagin Fulani a cikin naku group kun taba jin sun ce Hausawa yan ta'adda ne kamar yadda ku kuka shiga cikin wannan group na kuka ce Fulani gaba ɗaya ƴan ta'adda ne ba Bahaushen da adda kima da daraja ga idanun Fulani ba har da kananan kabilun da a arewacin Najeriya da kudu eh, gaba ɗaya ba za ka taɓa samun ana zagin wata kabila a cikin group group na miyatti Allah ba ba za ka taɓa samu ba ba ma wannan ba yanzu ma bayan wannan kungiyar aitam yatti Allah akwai kungiyoyi daban-daban na Fulani ne duka akwai gam Allah akwai kautal aure akwai dai kungiyoyi daban-daban duka na hillani ne waɗanda suke kungiyoyi ne na filani amma kwata-kwata ba za ka taɓa samun wata kungiya daga cikin waɗannan kungiyoyin ba mai shiga social media yana zagin yana cin zarafin wata kungiya yana cin zarafin wata kabila cikin kabilolin Najeriya ballenta ma ci zarafin kabilar Bahaushe ba ba za ka taɓa samun wannan ba bayan wannan akwai kungi akwai ma wato wata kungiya ta musamman wadda ta fulanin duniya ce gaba daya ba ma fulanin Najeriya ba a duk duniya gaba ɗaya hulɓe global development wanda wannan kungiyar ba ita kare ce ba akwai kungiyoyi da dama wanda suke na duniya ne na fulani duniya ne gaba daya amma bari in kawo muku misali ga wannan na hulɓe global development din nan wanda ta kunshi dukkan mafi yawan manya-manyan fulani na kasar nan dukkan manya-manyan fulanin kasar nan wa'anda kuka sani da wa'anda ba ku sani ba da manya-manyan fulanin da kasar Cameroon da kasar Mali da kasar Burkina Faso da kasar Cote d'Ivoire da dukkan kasashen Afirka gaba ɗaya karka ɗebe ko ɗaya haka kasashen duniya gaba ɗaya har America akwai Fulani mu a America akwai Fulani mu a Ingila akwai Fulani mu a Germany akwai Fulani mu a Sin akwai Fulani mu a Saudiya akwai su a ko ina dukkan kasashen duniya duk inda Fulani suke an yi kokari an jawo su kuma suna cikin wannan group amma je ka yi kokarin ka shiga wannan group ka saurara ka jiya ba za ka taba samun wata kabila wanda suke zagi ba wanda suke cin zarafinta ba kamar yadda ku kuke cin zarafin fulani ba za ka taba samun wannan ba saboda wannan yake nuna muku ba ku da hankali wasu wawaye ne wasu kidahumai ne wasu azzalumai ne wasu tsinannu ne kawai ku da in ba da tsinantuwa ba yaushe ne za ku keɓance kabila guda 24 hours ba abin da kuke in ba tsine mata ba in ba ɗebe mata albarka ba in ba cin zarafinta ba babu wata kabila da ke da wannan kai ko da ko kabilun arewacin Najeriya wayanda ke fada da arewacin Najeriya kamar kungiyar Afina Fere kamar kungiyar wane ne kungiyar oduduwa kungiyar ipod wane ne duka nan ba za ka taba samun sun bude pejin da 24 hours suna zagin wata kabila ba za ka taba samun wannan ba suna cin zarafin wata kabila ba ba za ka taɓa samun wannan babban ta da ake ganin cewa wasu ma daga cikinku wai musulmai ne wai musulmai ne amma a ce wai ba abin da kuke in ba cin zarafin wata kungiya ba cin zarafin wata kabila ba yi mata hukuncin cewa duk ta da ce babu na kuri a ciki wanda ya nuna cewa ku wasu tsinannu ne dai kawai ba mutane alkhairi ne ba shirmin su na goma suna cewa mujaddade shine kakan fulani wannan kuskure ne kure da gaske mujaddade ɗaya ne daga cikin ƙabilun fulani toronkawa kenan kuma kamar yadda shi mujaddadin da shi da ƴaƴansa da kannen suka rubuta ta asalin su sun zo ne daga Senegal wanda Senegal a hali yanzu bafulatani ne a shugaban kasar Senegal ɗaya daga cikin kasashen Afirka kuma sun shigo ta hannun ta bangaren nijar har suka shigo cikin wannan kasar mujaddadi ko da kakanninsa suka zo a wannan kasar ko muke iyayensa domin shi ma kansa ai ba cikin Najeriya aka haife shi ba an haife shi ne ne a marata a jamhuriyar Nijar yankin Madawa a haliyan yanzu ko da ya zo ciki wannan kasar ai ya iske Fulani da yawa to ya kai kuma ya zama kakansu wanda kuma ko da ya zo ya iske su sun gidan dance ba ma sun gidan dance ba suki da su yan kasa ne suki da Su suke da duka abubuwan da na gudanarwa cikin wannan kasa eh, ya tarar da su a wannan kasar to ya kai kuma ya zama kakansu a'a kaka dai ne na wasu kamar yadda shi ma ai yana da kakanni wayanda kuma suka riga shi saboda ka mujaddadi ba kakan fulani ne gaba daya ba a'a mujaddadi kakan yan gidan sarautar sarkin musulmi ne a hali yanzu amma kamin mujaddadi ya zo Najeriya akwai fulani kuma wayannan fulani su ne ke da rike da mafi yawan bangarori na arewacin Najeriya ko da ya zo ya iske su a nan jihar Sokoto da ake cewa a hali yanzu ya iske su a wannan jiha wadda ake ce ma jihar Kebbi a hali yanzu kamar yadda ya iske su a Katsina ya iske su a Kano ya iske su dai a gurare daban-daban har da zamfara ma ya tarar da Fulani da dama a wayannan yankunan kai har ma can cikin Nufawa an iske Fulani ya iske Fulani a can wannan gurin shi yasa duk inda suka zo jihadi lokacin da suke suka aka fara jihadi to yakan tarar da fulani yakan tarar da hausawa yakan tarar da sauran wasu kabilu kananan kabilu kuma dukkanin su wa'inda su karbi da wasa ba akan yaƙe su ba akan yaƙi wata kabila ce ba don ba yaƙi ne na kabilanci ba a'a akan yi ne domin tabbatar da biyar sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma tabbatar da tauhidi a doron kasa so daga kowace kabila ce ya yaƙi fulani kyan uwansa wa'inda yake a wannan kasar kamar yadda ya yaƙi hausawa wa'inda yake a wannan kasa ya yaƙi wato eh, kabawa ya yaki arawa ya yaki buzayi duka abdullahi gundi ya faɗa mana cikin tazinul warqat idan kana bukata zaka je ka karanci wannan littafin zaka ga guraren da ya ambaci cewa kabilun da ke kasan nan da kuma irin yadda ya tarar da su kamar yadda dan mujaddadi Muhammad Bello shi ma ya ambata cikin littafin sa wato infaqul maisur ya ambaci inna ababin duka saboda ka a takaice mujaddadi ba shine kakan fulani ba a mujaddadi ɗaya ne daga cikin ƙabilolin da ke cikin ƙabilun fulani ɗaya ne daga cikin sha'af cikin sha'af na fulani ɗaya ne daga cikin ƙaba'il na ƙaba'il na fulani kuma ɗaya ne daga cikin kakannin wasu kamar yadda kuma ɗaya ne daga cikin jika cikin jikokin fulani wa'inda Allah mai girma da ɗaukaka ya kadarce su da zaman su a wannan ƙasa. Sadaka wannan kuskure ne kwarai da gaske cewa mujaddadi wai shine kakan fulani. wannan kuskure ne kure da gaske abinda kuke yada ba waton waton sakin gaskiya ne ko kuma ganganci ne ma fadin wannan kalimar kuma ni wannan magana da kuke wada cewa wai shi ne kakan fulani ni na fahimtar cewa ba wai kuna nufin ku faɗa cewa shi ne kakan fulani ba domin ba ku sani ba a ko riga kun san cewa already kamin kakannin mujaddadi su zo wannan kasar kamin a zo da shi da wannan kasar akwai fulani amma me yasa kuke faɗi wannan magana cewa shi ne kakan fulani dan ta'adda a saboda shi ne ya yi jihadi wanda jihadin ne ke bata muku rai shi ne kuma ya kafa daular musulunci wanda musulunci shi ke bata muku rai wanda wannan ne manufar ku ta roshe musulunci wato kongilar da aka bawo ku ku zo ku roshe addinin musulunci to ya za ku roshe shi dole sai kun roshe karantarwar mujaddadi dole sai kun roshe abin da mujaddadi yi karanta sai kun ce karya ne sai kun ce ta'addanci ne sai kun ce wanda ya zo da shi ma kai ne dan ta'adda ne to idan kuka ce wanda ya zo da shi dan ta'adda ne yanzu kuma kuna son ku bata ma kabilar tashi gaba daya to yanzu dole sai kun ce shi ne kakan kabilar ma gaba daya tunda ko shi ne kakan kabilar shi dai already kun riga kun masa wannan kun ce cewa dan ta'adda ne kuma Eh, uh, yanzu kenan dukkan wanda ke zama karkashinsa wanda ke zama jikansa to ai kaga shi ma dan ta'adda ne kenan wannan manufar ta asili duka wadda asalin wannan manufar taku shine roshe addinin musuluncin da arewacin Najeriya wanda yan arewacin da Najeriya gaba daya su believing da Sheikh Usmanu Danfodiyo su yadda da karantarwarsa sun yarda da abin da ya zo da shi to yadda da wannan shi a wajen ku shine bakin cikin ku shine damuwar ku to ya za ku roshe wannan abun shine ku yi masa hukuncin cewa shi dan ta'adda ne daga nan kuma sai ku hukuncin cewa to dukkan fulani gaba ɗaya jikokin sana saboda ka dukkanin su yan ta'adda ne alhadaful asasi dai abin da nake so a fahimta nan shine roshe wannan karantarwar mujaddadi roshe addinin musulunci gaba daya wannan shine manufar ku to kuma wannan manufar an riga an gano ku saboda haka an haska fitila an gane manuwarku ba za ku ci nasara ba yadda kuka ga arnan farko sun yaki musulunci da bakunansu sun yaki musulunci da duk abin da suka mallaka da mulkinsu da kuɗinsu da duk abin da suka iya mallaka to wannan ba su ci nasara ba to kuma hakan ba za ku ci nasara ba masu ilimi ma suka zo suka yaƙi addinin musulunci ba su ci nasara ba ballen ta ku tokkolan da aka ɗobo aka zo aka turo ku don ku zo ku yi ba su ci nasara ba ku ya za a ku ku ci nasara ku da attakulai jahilai ba yadda za a ku ci nasara game da abun da ya shafi wannan manuhar taku mummunar manuha wadda ta da wata manuha in ba roshi addinin Allah ba roshi musulunci roshi arewacin Najeriya roshi jan arewacin Najeriya roshi Bahaushe roshi Bafulatini roshi dukkan kananan kabilun da ke cikin wannan kasar wannan ita ce manuhar da ba za ku ci mata ba da yarda Allah saboda ka takaice cewa mujaddadi ne kakan fulani gaba daya wannan jahilci ne tsagaronsa kuma rashin sanin tarihi ne rashin sanin ma a kasar da kake fafutuka a cikinta baka san ta ba baka san jagororinta ba baka san abin da ya faru ba a kai dai tunda an ga baka za zaka zo kai hawan kawara cewa zaka zo kai wannan aikin aikin da baka sani ba kuma duk mutumin da bai san abu ba ka ce zai yi shi ayya kabar na sai an gama ta a idan zaka yi abu to ya zama ka san shi kamin ka yi shi ba shi ne wanda imamul bukhari ya yi babe ba ya ce al'ilmu al amal dama ilimi ake fari kami aje a yi aiki idan kana son ka zo ka yi fafutuka kai da shi ke kuna cewa fafutuka ne ai ba zuwa ɗaya za ka kai hawan kawarar ba je ka yi karatu tukun je ka karanci tarihin ka zo ka binciko ka gano kai wace shekara ce fulani suka shigo ƙasar najeriya wace shekara aka fara samun bahaushe shin wane ne ma bahaushen tukun hausawa su nawa ne kabilu nawa ne ya aka kai waye bahaushe are ne a gobiri ne a kabe ne a wane ne duka sai ka je ka binciko wane ne ko ko dai kananan kabilun waɗanda ke zuwa suna narewa su koma hausawa wanda suke tasowa da suna da yarensu suna da al'adunsu suna da komai amma idan suka zo suka shige cikin biranen arewacin Najeriya suka haifafa shikenan sai ya zama wannan yaren ya tsaya daga kakanninsu amma yayansu da jikokinsu duka sun koma Hausawa to waye bahaushe yanzu su din koko dai wane ne sai ka je ka bincika kamin ka zo ka yi hukunci ka ce kabila kaza ƙyar ta'adda ce ko ka ce wani kaza ɗan ta'adda ne ko ko a'a wani kaza ne jikan ne kakan su wanda kai baka sani ba ya kamata ka bincika idan ka ce bahaushe ai ba yadda za a yi da ba'ari cikin hausawa to shi kuma ba'ari ai gobirawa ba kakanninsa ne ba shi kuma ba kakannin gobirawa ne ba bakabe bai da za a kashe cikin hausawa shi kuma bakabin ba gobiri ba kakansa ne ba ah, ba kutube shi ma ba da za a yi shi daga cikin hausawa shi kuma ah, bakabe ba kakansa ne ba to ashe yanzu idan kana son ka gane wa kake wa fafutuka sai ka zo ka tantance su ka san su kamin ka zo ka yi hukunci ba haka kawai zaka zo rana tsakiya ba ka zo ka yawan kawara ka zo kana wani budun budun kana bugi bugi ba tare da kasan inda ka nufa ba ka samu shirgaggu ka samu shirmammu kattin banza jahilai ka samu su social media suna abunda waton ko jaki baya yinsa.